الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na sultan sa'ar abubakar da ke anan shi ya gwiwa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkurani na girma a kowace rana cikin ranakun azumi yau talata shidda ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul kahfi mun tsaya aya ta 22 yau za mu tashi aya ta 23 wala taqulanna li shay'in a'udhu billahi minash tafsiri na muku bayanin cewa sababi saukar wannan sura shine mutanen makka ta sauka sura ce makkiya mutanen makka sun je madina suka tambayi yahudawan madina suka ce musu akwai wani mutum ya fito inda muke raye ne ga hali ne ga hali ne yana raya cewa an Allah ya aiko shi suka ce ku je ku musu tambayoyi guda yi tambayoyi guda uku babu wanda ke sanin wa'annan tambayoyin sai wanda yake manzo tambaya ta farko shine ku tambaye shi ga wasu mutane waɗanda suka ba wasu samari da suka bar mutanen su suka koma cikin kogo tambaya ta yi ku tambaye su an malikin dawwa wani sarki ne yau wanda ya je kabar da yamma ya je ko ina tambaya ta ku tambaye su an ro da suka dawo suka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam zan ba ku ansa gobe da ce insha Allah ba sai wahayi ya tsaya bai zo ba sai bayan kwana goma sha biyar bayan sun damu sai ta cewa ya ce mu zo gobe ba mu ansa ya ce mu zo gobe ba mu ansa annabi sai ya shiga cikin damuwa sosai cewa ga waɗannan mutane suna son su koye ya yi musu alƙawari ya kasa cikawa sai Allah ya sauka sanar da suratul kafi bayan ya bashi ɗaya daga cikin labarun labarin ashabul kafi sai ce mai wala kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan ya kai annabi kada ka koma cewa game da komai ta zan yi abu kaza gobe illa an yasha Allah sai ka ce insha Allah zaka duk lokacin da mutum zai yi wani abu annabi sallallahu alaihi Allah ya mai horo kada ka ce zan yi wani abu gobe sai ka ce insha Allah to mumin ba da aula kuma kada mu ce zamu yi wani abu gobe sai mun ce insha Allah wazkur rabbaka idza nasita idan kan mance ba ce insha Allah ba ce an jima ka ciwo sai ka ce insha Allah da sauki kun ga addini da sauki ka ce dazu da safe ka ce zan yi abu kaza ba ka mance ba ce insha Allah ba sai da yamma sai ka ciwo sai ka ce insha Allah zan yi idan istisna'i bai sadu da rantsuwa ba yayi jinkiri kaɗan amma wani aiki bai shiga ba inda wasu malamai babu ka fara. za ka ce zai tare shi da Allah sai na yi abu kaza sai ka yi shi za ka ce in insha Allah sai ka ce insha Allah to babu kafara amma in sai da aka ga lokaci kila abin ma ya auku to ko abin ya auku ka ce wallahi sai ba yi kaza ba ko wallahi sai na yi kaza ko abin ya wuce za ka ce insha Allah amma ka fara ta hauka kai abin da ake ka kafara ne musan rantsuwa ta ka kashi hudu ba dukkanin rantsuwa cewa fara ba akwai rantsuwa kashi hudu ce kashi uku duk ba a mata fara eh kawai ake wa fara. kan rantsuwa kala ta daya ita ce wadda za ka ce ka rantse da Allah abu kaza haka yake ba haka yake ba da gangan ka san ƙarya kake yi kace ka rantse da Allah abin nan a kasuwa kana ce da wannan waya ka ce ka da Allah dubu talatin ka sau bayan dubu goma ka so ko dubu ashirin ka so ko dubu ashirin da tara ka sau domin ka ci dukiyar wanda ka sai gare shi wannan ba ta da kafara in dukiyar ka kan basu a fi sabilillahi ba ta isa zurbin da za a baka ba ta fansarka in duk abin da kai duniya ba ta kafarar ka wannan ta ce ma algamu ita abinda aka fara ta injo kuma malamai sai da a tsoma ka cikin wuta a fidda kai ne ka fara ta kako ga musiba ta yi yawa ka rantse da Allah ka san ƙarya ne babu wani magana ka hidda ka fara ka san ƙarya kake ko kuna labari da wani ko ba za ka ci dukiya ce ba ka rantse mai da Allah wani labari da kake bashi domin ya yanta kai ka san ƙarya ne wannan sai kai ta istighfar kai ta istighfar dukkan sunota kai ta astaghfirullah kai ta astaghfirullah Allah ya yafe maka ta dai ce ne ita wannan ba ta da insha Allah kai rantsuwa ta biyu shi rantsuwa da kake yi kana kyauta ta zaton abin haka yake ba ki iya ka kyautata zaton ka da labarin ne kake bai kun tafi da mutum ya ce maka ya ce maka zai je Abuja misali daga nan sai kuka je da shi sai kuka kai Kaduna sai ma da sai aje ka Kaduna sai ya wuce bayan awa ɗaya ka kira sai ce mun yi kusa shiga gari ashe bayan awa uku ya an jima sai ta muka irawa wani kace na Abuja sai a cewa ah, baya Abuja kace ka wuce da Allah yana Abuja kai da dazu nan kuka yi magana da shi ya kusa shiga ma kai da kuka yi aje ka Kaduna ashe ka hanyar shiga Abuja wani lalura ta ce yayi kwana lokacin da kake magana ya kawo zamfara sai kace ka rance da Allah yana Abuja ko da aka bincika a ce a ce baya Abuja wannan ma babu babu kafara a kanta ita wannan baka da laifi kuma babu kafara don ka faɗi gogogin abin da kake sa tsammani zai je Abuja sai da shi sai airport yayin ya shiga sai ya buga maka waya sai ce maka ai ga mun shiga jirgin jirgi ga an ta kashe waya kashe waya shike ne kashe waya ka dawo ashe jirgin da ya tashi ya samu matsala ga sauka Abuja ba sai wuce Lagos ashe ina wani kace ka da Allah yana Abuja awa uku da suka wuce ka rabu da shekara ke shi airport sai da shiga jirgi kaga kaga ne kana tura zaton cewa ya ta to wannan babu kafara dalilin ka ne. hadisin da tabbata shi sai bukhari da muslim wani mutum ya yi jima'i da matar shi cikin watan ramadana kun san shi yace jama'a gare su ku je mu je inda annabi sallallahu alaihi wasallama ku neman min mu nemi fatawa suka ce ba mu zuwa inda annabi da kai annabi a gaya mana wata magana duk kabilan mu ta shiga ajin kunya kai eh zaka je tun da kai aikin ka yaje ya gaya manzo Allah sai ce la halaka ya rasulullah ce ka halaka ne halakar da kai yace nayi jima'i da ta cikin da rana a watan ramadana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai yace mai zaka iya azumin wata biyu sai yace yace ya rasulullah azumi sai sai cikin wannan abin ya bayyana azumi azumi ba ya kai ya sani yace kana da bai wanda zaka yanta sai yace ban da wata baiwa in ba wannan ba wata ban da wani wuya kai wuyan da zaka yanta sai buga wuya ne sai in ba wannan wuyan ba ban da wani wani bane abu sai annabi sai yace mai to kana da abin da zaka ciyar da sai sai yace annabi ban da ko abin da zan ciyar da kowa ban da sai ya tsaya nan sai a ajiba kana sai annabi ya shiga sai kawo mai abinci ya kawo mai da dino cikin babu wanda ke son mutum sai sai ga ya kaje ka ciyar da mutum sai matsayin miskinai sai ce na ga da Allah duk Madina babu miskinan da suka kai miskinan na ya Rasulullah sai annabi yayi ta ya ha ko ya suka yi to mutum yayi sabo Allah ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da jiro ya koma gida ya koma mutane suka ce yan muna yace ba ku ci ne ba da ku ku zo mu inda annabi ba kuka ce min ba za mu tafi ba wai wannan wai shi zo da addinin da wai aka sa bomb cikin masallaci a kashe mutane wai wai addini ne da aka yi wai sunna ce ce aka yi awa mallaka ko babu ne ya kana da hankali ya kabi kawai hadisai ka ne sai yadda yake da rahama mutum ya yi sako ya koma da dabino da ya zo wajen su ranka ce wai wanda ya sabo bom aka aka saka mai to to anan malamai sun samu wannan cikin da yake wallahi annabi duk madina babu gidan da ya kai gidan talauci ada tsaya ya diba gida gida ba duk gida gida ya tambaye su ba amma saboda tsarin talauci ne kawai sai ka gani kawai babu sai rantsuwa gaban annabi annabi bai ce ka fidda kono ba annabi bai ce ka sake rancewa ba zaka abinda mutum yake ka ta zato ya rance da Allah akan shi ko ba daidai bane ba za a ce ya da kono ba rantsuwa ta shi ne lagau dan da ba cikin zuciyarka ba la kuma Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da lagawu mutahito to yanzu ana zafin da kai dai ka sa abin da ka ji kina ofa gare ka da kake kana azumi wala ce ina yi ni kace lafiya la wallahi <laughs> kai wa kace ba lafiya la wallahi ba ko ko da safi ya ganka kila mata ka bata da lafiya kira ko yau kai lafiya ce ya buga ne kira kila lafiya la wallahi to matsala ce shi ba tsaya can dai ka ba shi in ya ce waka ina kwana ina yini haka aka ansa su lafiya lau ita kaga wallahi ka kaga ne amma haka aka ansa su in ka ce mai na ya ce na kwana kace wallahi mata da dace wace ne ne hadan da wannan kuma ba wannan tambaye ka ba ina kwana ina yini ko ana an sa lafiya lau ko da bushe na ɗaukar rai haka ke an sa su ko an sa su shine lafiya lau sai ka ce wallahi lafiya lau wallahi kuma akwai ɗan matsala ba lafiya lau ba kai kuma baka ka kafara don ba da niyyar rantsuwa kake ba shi ma ba rantsuwa ya tambaye ka ba wannan kalolin rantsuwa duk ba su da ba su da kafara wanda adda kafara sha zan yi kaza wallahi gobe zan je Kano sai ka kasa zuwa Kano gobe sai sai ka hidda kono amma in baka insha Allah ba in kace wallahi gobe zan je Kano insha Allah sai baka samu zuwa babu kono dan sha Allah ce wala ta kula taqulanna shay'in ni fa'ilu dalika gadan kun ga wayansu abubuwan duk ba shafi gobe ba ai ko duk na baya ne wanda ya rance yace na rance 30 ne ya ga to labarin baya ya bayar ko haka wannan aka baya na kwana ce lafiya nan wallahi haka wanda ya ce yana Abuja wallahi duk labarin baya ya bayar amma rin ko da aka fara wanda aka bada labarin gaba za ka cewa in an jima zan yi kaza ko in an jima wallahi zan yi kaza in an jima wallahi ba zan yi kaza ba to irin wannan rantsuwar idan aka samu matsala ka saba ma abin da ka faɗi to dole sai ka fidda sai ka fidda kono fa ya faka faratu hu it'amu asharata masakin min awsadi ma tu'minuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba abinda kononta ka ciyar da mutum goma ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa wannan su ne dole ɗayan daga cikin uku sai Allah ya ce faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin sai wanda bai da sai ya azumin kwana kwana uku sai kuma mutum kawai ya zo wai rantsuwa ta kama shi yayi kwana kawai yayi azumin kwana uku in kana da abincin da zaka fitar kana da abincin da zaka ciyar da mutum goma ko kai azumin kwana uku bai yi ba sharadin ayi azumin kwana uku sai in ba a samu abin da za a ciyar da mutum goma ba ba a samu abu abin da za a tufatar da mutum goma ba ba za a samu abin da za a yanta baiwa ba wannan layi ɗaya suke kana iya yanta baiwa ko da kana da abin yawa kana iya hmm. kai ku eh, dole fitar da kono fitar da fitar da yin azumi uku ba a yi sai in baka da abin ta baiwa baka da abinci tufatarwa baka da abin baka da abin ciyarwa amma in kana da su ba za ka yi azumi ba azumi shine na biyu sai Allah ce illa an yasha rabbuka illa an yasha Allah sai ka ce insha Allah wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ka in kan mance wata insha Allah in kan mance yanzu ya jiba in ka tuna kai in kan mance yau gobe in ka tuna ka ce insha Allah ko ya kai shekara ɗaya wasu malamai suka lokaci kana cewa eh insha Allah wannan nan da ne nan ka saba ba kanka da cewa insha Allah sai ka Allah ka abu ga Allah wata ran Allah ya ce ya bura maka shi kai in baka ce insha Allah ba sai Allah ya sa abin nan yake ci yiwa don haka mu saba da cewa insha Allah dun muka yi rantsuwa sai kasance babu ko gare ka sannan kuma ka girma wa Allah sannan kai biyayya ga Allah baka ce zaka wani abu ba wani lokaci sai da kace insha Allah haka wani wasu rabbaka idan nasita malamai sai mai wata fasara daban sun ne fasara cewa idan kan mance mala yace wa ko rabbaka bi an tusabbihahu wa tasabbihu ka tasabbihu kace subhanallahi tusabbihahu wa tasabbihu kace subhanallahi astaghfirullah in kan mance da abu in magana ma ake yi kan mance wani abu ya tuno ma irin mance wannan da kai ne mukun ka dinga kai ko kai waye ko kai ko kace oh my god kai ce oh my god ai amma Allah ne ko in dai Allah god in kake nihi da kai ko sai kake ce subhanallahi amma ya ci gaba subhanallahi ko astaghfirullah ko alhamdulillah shi yake kamata kace alkhairi zaka in ka manta abu ko wani abin ka ya fashe kai ta ambaton Allah kai ta ambaton Allah kai ta ambaton Allah da yadda Allah Allah zai saka tuna wannan abin ko magana ce kake faɗi kai kuskure ko kan manta da take zaka in ka shiga exam kai karatu kai karatu kai karatu ka shiga kan manta sai kai ta astaghfirullah kai lokaci kake saurin bada bada abin nan ya lafiya da ya kusin ku kai sauki kai yi kyau <laughs> sai kai ka ja astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kai sai kai sai kai ta astaghfirullah kai ta subhanallah amma wannan wannan fa sai kai karatu kan manta abin da karanta in ba kai karatu ba ko <laughs> kai ta astaghfirullah astaghfirullah sai dai ya ka tuna ma da Allah ka samu ladan istighfari amma ba za ka tuna abin da baka yi nan ba don ta Allah Allah ta idana sita in kan mance wa qul ka asa an yahdiya ni rabbi li aqraba min hadha rashada zai yi Allah ya shiryar da ni ga abin da ya kusa ga wannan na shari'a wato zai yi Allah ya tuna ni abin da ni manci sai kai ta ambaton Allah ha Allah ha Allah ya tuna ma domin mantuwa daga shaytan ne ne da cewa ma an salihu illa shaytan shaytan ke mantar da ni shaytan shi ka sa mutum ya manta abu zaka in kai ta ambato Allah shi kuma shaytan baya so ambato Allah dan sai ya baka sai ya tafi sai ka tuna abin da kan manci bismillah ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة ta walati su fi a asabul kafi da ake bada kissa su jiya bayan an tsaya cikin kissa an gaya ma'anar annabi sallallahu alaihi koma cewa ah, wani abu sai za ka yi gobe sai ka ce insha Allah sai Allah ce wanda bada labarin sai ce walati su fi kahfihim 300 sinina sai suka yi suka tsaya cikin wannan kogon shekara 300 akku bayanin li salat fi salatul li'a cewa sinina an yi bayanin cewa menene salatul li'a da aka ce walabitu fi qatihim salata mi'atin da aka ce sun tsaya ɗari uku ne ɗari uku sai kai yi asu bayan sai ce sinina shekara ta ɗari uku wa hadhihi sanawatu salatu mi'a inda ahli kitab shamsiyya wannan shekara ɗari uku din shekara ne na kidayar rana irin wannan Gregorian calendar shekara ɗari uku sai Allah ya ce wazadu tis'a ko kuma shekara 309 shekara 309 tara din shekara shamsi shamsiya amariya ko wannan shekaru na hijira abinda abbanbanci duk shekara 100 sai bambancin shekara uku wannan shekara 100 din irin wannan da shekaru na hijira da Gregorian calendar irin wanda muke kidan yawa shekaru hijira annabi shekara yanzu dubu da ɗari uku da talatin da tara to duk shekara ɗari dubu ɗari da ɗari da ɗari hudu talatin da tara to duk shekara ɗari irin waɗannan shekaru na hijira akwai bambanci sun kasa da shekara uku da irin shekaru na januwari zuwa disamba wannan shekara ta gargoyan kalanda don shi su ashabul kafi sun yi shekara ɗari uku ne da gargoyan kalanda irin wannan shekarar januwari to disamba irin kuma muharram zuwa zuwa zuwa zulhijja sun yi shekara ɗari uku da tara ina fata mun fahimta ko bambancin ko wani shekara ɗari shekara uku ne bambanci ko wani shekara ɗari shekara ɗari uku ne bambanci don shi zakka jumlatin da zakka ya kamata ya mai da zakkar shi da shekaru na hijira ya kamata kana hidda zakkar ka a Ramadana ko a Zulhijja ko a Rabiul Awwal in kai haka haka ɗaya zaka yi sai ka dinga biyan zakka alkan lokaci idan kana biyan zakka duk January ko duk December ko duk April kana biya da wannan kalandar turawa to duk aka yi shekara 33 an bi ka zakkar shekara daya Ba aka yi shekara 33 bambanci shekara ɗaya ke karuwa zaka duk wanda ke yi yana duk January ke fitar da zakka har shekara 33 to yin wannan ta 33 ta zuwa ya kamata ya fidda da zakka ta shekara biyu in kuma da muharram yake yi to ba ya karawa ko da zai kidan yawa shekara 33 su yi shekara 34 zakka shekara 34 ya kuma hakan hakan shine daidai zaka ci Allah tabaraka taala ce waladi su fi kafin? sai suka tsaya cikin wannan kogon 300 sinina shekara 300 wazadu tisa suka kara shekara tara a shekara tara na kida na shekaru na hijira kuli Allahu alam bima labisu kace Allah ɗaya san ko tsayin da suka yi da kwana nawa ne da wata nawa ne akan shekara da yuku da da waye me bambanci da dakika nawa ne Allah ɗaya sa abin da kai aka haka ko suka ce a walabisu fi kafin salatu mi'atin sinina wa zadu fi ka wannan Allah na hikaya daga yadda ahlul kitabi suka ce amma kauli mace inganci ya fi karfi ya fi karfi ta ce ahlul kitabi suke cewa sun tsaya shekara da yuku wasu su ce shekara da yuku da tara amma kai qul Allahu alamu bima labisu kace Allah ɗaya san ko kwana nawa suka suka tsaya Allah ya san ko shekara nawa suka yi amma kauli mafi inganci shine wannan labari ne Allah ya bai ba hidaya ne daga ahlul kitabi ba amma tafasir kwana nawa ne suka karu yini nawa ya karu awa nawa ta karu kulillahu alamu bi ku kace Allah shine mafi sani daga abin da suka tsaya ko kuma kace Allah shine mafi sani don shi ya baku labarin ga ko ba ko shekaru nawa suka yi ahlul kitabi ba su san mallaman tarihi ne yanzu wasu mallaman tarihi wanda ke ba su da alaka da addini suna cewa sun yi shekara da goma sha bakwai haka wasu suke ba labarin sunan labari ne ga malaman tarihi seven sleepers cewa sun yi shekara ɗari uku da goma sha bakwai cikin kogo amma daidai abin da suka yi shine shekara ɗari uku ko kuma shekara ɗari uku da tara wata shekara ɗari uku idan ana kidanya shekara ta Gregorian calendar shekara ta rana mai amfani da rana shekara mai amfani da wata kuma shekara ɗari uku da tara kulillahu alam su labisu ce Allah shi ya san lokacin da suka cikin wannan kogon lahu ghaibus samawati wala gaibi ai Allah shi ya san abin da ya faku a sama da wanda ya faku a ƙasa wanda abin da ya faku gaibin da a sama da ƙasa ya fi ƙarfin asabul kafi ya fi ilimin asabul kafi su sun zo suna tsammani asabul kafi wani abin mamaki ne tsayoyin mu sha ku ilimin da ya faku sama da ƙasa ya fi ilimin asabul kafi lahu gaibu samawati wal ardi Allah shi adda sanin abin da ya faku a sama da ƙasa afsir bihi wa asma a shiga ta ta'ajjub afsir bihi niki Allah gani wa asma niki Allah ji a ce kai jin Allah ya kai ganin Allah ya kai shine abtajihi mukai Allah gani wa asma mukai Allah ji malahu min dunihi min waliyin mutane ba su da wani majidin shi koma bayan Allah wala yushiku fi hukmi ahada kuma kada ai shirka kada a hada komai da Allah ko majidin ta Allah ba su hada Allah da komai wajen bauta domin hada Allah da wani wajen bauta shine babban zunubi nan labarin asabu kafi ya kare labarin asabu kafi ya kare sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu guda biyu zai doka ashabul kafi sun shiga cikin kogo Allah ya kiyaye su to kai kuma in kana so Allah ya kiyaye ka ni zaka yi karanta mu abu na aya ta gaba واصبر alaihi wasallam labarin yadda ya kiyaye ashabul kafi da suka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye su cikin kogo ya kasance cikin shekara ɗari uku da wani abu ba su canza ba jikin su bai canza ba rayuwarsu Allah ya mai ta musu rayuwarsu idanunsu ba canza ba jikin jikinsu ba canza ba naman su da canza ba lafiya kalau kai in kana son Allah ya kiyaye ka wasu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika ka ka karanta abin da Allah ya so san maka na na wahayi na littafin ubangijinka zaka qur'ani shine mafi girman abin da yake kiyaye mutane idan kana son Allah ya kiyaye ka kai ka karanta qur'ani kai babu wani kogo da zaka je ka shiga kai zaka bukatar sai ka shiga kogo kai zaka bukata kiyaye ka ta naman jikin kaɗin yadda aka kiyaye asabu ta su shekara ɗari uku da wani abu kana buƙatar kiyayewa ne na lamuran kana kai da kawo cikin jama'a kana da'awa kana kiran su zuwa ga addinin Allah kana musu wa'azi kana tsaye da sai kuwa kana hulla da su kai wanda kake jin wannan ayat sai da zaka kai kusa su Allah ya kiyaye ka watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta abin da Allah yayi maka wahayi na ubangijin ubangijinka zaka babu abin da ke tsare mutane kamar Qur'ani babu abin da ke tsare mutane kamar ka karanta suratul ikhlas da rabbil falaq da rabbil nas ka karanta ayatul kursi wannan dukkanin su qur'ani ne sai ka wani ce zan baka wata laya da zaka kiyaye ka zan baka wani abu sai san bayar da falaki daga bayar da nasi da da ikhlas saboda da ka saukar da su an saukar da su ne domin su yi magani domin su yi tsari in ka karanta su babu abin da zai fitar da kai cutar da Allah ya saukar da su a ga sai sai yake karanta ma Hassan da Husaini su shi ma in zai bacci sai ya karanta ya tofa ya shafa ma jiki ne domin su yi mai tsari minal jinnati wallah daga aljannu mutane daga aljannu da mutane duka wayannan suna suna tsare mutum don kai da kake karanta Qur'ani ne da ake tsammani Allah ya tsare ka wacin ma uhiya yaka min kitabin rabbika idan kana son tsari ka karanta abinda aka yi maka wahayi littafin ubangijinka la mubaddiya li kalimati yadda su ba ba a canza jikin su ba kalima Allah babu wanda yake sai canza ta Allah da ya tsaya sabul kati shi ya tsare Qur'ani zaka la mubaddiya li kalimati walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata madogara ba ba za ka samu wata malaba ba kuma ba bayan Allah naka duk mai son tsayi sai ya koma ga Allah fatiru ila Allah haka haka haka Allah yake ku gudu zuwa ga Allah la malja wa la manja minka illa ilayka haka annabi ke karantawa cikin du'aul istifta ya Allah la malja babu makoya wa la manja babu matsira minka da gare ka illa ilayka sai zuwa gare ka duk wanda ya ji tsoron wani abu gudu yake ya tsere mai haka ce ga ƴan sanda nan ta yi mota ƴan sanda sai ka sauka ka sheka da gudu ka bace sai ka ce maka ga zaki nan ka gani sai ka sheka ga maciji nan sai ka kashe ka don ni domin kana tsoron su amma in kana tsoron Allah sai ka yi masallaci jitaki dai ka yi gidan Allah in kana tsoron dai shi da haka duk lokacin da ka tsore sai ka yi kusa da shi sai ka yi Allah duk lokacin da tsoro Allah ya kama ka sai ka ce bari in je Makka duk lokacin da tsoro Allah ya kama ka sai bari in zauna in ta zi, in ta ambaton Allah in yi ta kai in doku Qur'ani in karanta tsoro ne kike kusa da shi kake yi shine walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mafaka ba ba za ka samu wata maboya ba ba za ka samu wata matsayara ba ko ma bayan Allah ashabul kafi hakuri suka yi suka bar mutane suka bar rayuwar duniya suka yi komai suka koma cikin kogo to kai ma wasu dai nafsa kama alladina yuna rabbahum bil ghadati wala shi yuriduna wajhahu kai ma ya kai annabi kai hakuri da wayannan da suke kira wal wasu saka kai hakuri da kanka ma alladina una rabbahum tare da wayannan da ke kiran ubangijinsu bil ghadati da safe wal ashi da yamma yuriduna wajhahu suna neman yadda Allah wala ta'du aynaka anhu kada ka tsallaki idon ka daga gare su turidu zinatal hayatin duniya kana so a dan kalkali na rayuwar duniya wayannan da ake gani yau yanga mutum ne neman ilimi a ganin shi da gene ya kage wandon shi a ganin shi da alamun talauci sai a dinga istizai a dinga walakanci a dinga ne walakanci a dinga ganin ba kowa bane ba duk mutane ke son zama da shi ba kowa ya fice ya zauna da wanda ya san barawun gwamnati ne wannan wannan barawun kamfani ne wannan dukiyar sata ce wannan dukiyar haramun ce wannan inda yake aiki ba wai kwarai bane amma kowa ya fice su sai Allah ya ce kai Ka yi haƙuri da wayannan masu ambaton ubangijin su safi da yamma wala ta'du aynaka anhum kada ka tsallake idon ka daga gare su turidu zinatal hayatid dunya hayatid dunya kana son kawar rayuwar duniya wala tuqi man aghfalla qalbahu an zikrina kada ka yi da'a kada ka bi duk wanda muka sa zuciya ta kasance rafkananna daga ambaton mu wanda baya yawa ambaton Allah wacce ba hawa wanda ya bi son ran shi wa kana amru furqa al'amari ne kasance wace lalace tambade al'amari ne kasance ba daidai ba kada ka wa waɗannan da'a wannan ayat ta wasunna saka tana da sanadiyar makka sunanin saukarta shine mutanen makka su umayya bin khalaf suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa'annan su abdullahi bin mas'ud nan su bilal su khabbab kabastu sai mu imani da kai ba zai taba yiwa ka hada mu da su ba bai yiwa mu ba ajin mu ne ba kafin musulunci ya zo bayi ne gare mu bawa ba kowa bane zai yi yiwa yau saboda sun kafin musulunci a ce wai zamu zauna fara ɗaya da su a lokacin jahiliya ba mu yi ba mu yi hakan ba sai Allah ya saukar da wasu dole suka ma alladine yad'una rabbahum bil ghadati wala shi yuriduna wajahu kai hakurin kanka tare da wa'annan da ke ambaton Allah sune su Bilal sune su Khabbab sai Allah ya kai hakuri da su yuriduna alladine yad'una rabbahum masu ubangijin su bil ghadati safe wal ashi da yamma yuriduna wajahu suna neman yadda Allah ai ijlis ma alladina yadhkuruna Allah wa yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu idri kace yace kai hakuri da waɗanda ke ambaton Allah suna mai tahlili suna la ilaha illallah wa yahmadunahu suna gode mai suna alhamdulillah wa yusabbihunahu suna tasbihi wa yukabbirunahu suna yin kabbara wa yasalunahu bukratan wa ashiya suna roƙon Allah safe da yamma min ibadillahi daga bayan Allah sawa'an kanu fuqara aw agriya'a ko talakawa ne ko ko mawadata ne duk mai ambaton Allah shi ya samu yabo shi aka ce annabi ya zanna da shi zaka annabi yana zanne da masu kuɗin bai kamar Abdurrahman bin Abdul Aw kamar Abubakar Siddiq kuma yana zanne talakawa su kamar Bilal a ah, sawa an kanu fuqara aw aghniya aw aqwiya aw du'afa ko masu ƙarfi ne ko masu rauni ne yuqalu ana cewa wannan aya inna nazalat fi ashrafi quraish ta sauka ne ga manyan manyan quraishawa حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi ya zamna da su su kadai wahdahu shi kadai wala yujalisahu bi a ashabihi kada ya zamna da su tare da masu rauni cikin sahabbai ka bilal kamar bilal wa amma da amma wa suhaib da suhaib wa khabbab da khabbab wa mas'ud da abdullah mas'ud suka ce mu za mu musulunta an kana so amma ba za mu zauna da wayannan mutanen ba sun yi mu da kadan ba ajin mu daya ba wal yuqid haula bi majlisin ala hida ya kebance wayancan kana suka zauna da su ka tsaya su wata rana daban mu ka zauna da mu wata rana daban kana hawa Allahu an zalika sai Allah ya hana shi da haka ya saukar da ayat da ke cikin suratul an'am fa kana sai Allah ya wala ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada kai jifa da waɗannan da ke am kiran ubangijin su safi da yamma suratul an'am kenan wa amarahu an yasjira nafsahu fi fil julusi ma haula'i sai Allah ya ce kai hakuri zama da su bayan cikin suratul an'am Allah ya kusa mai aya ya ce mai wala tad'u lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada kai jifa da waɗannan da ke kiran ubangijin su safi da yamma ya hana jifa da sai Allah ya ce kai hankuri da su fa kana sai Allah ya ce mai saka ka kai hankuri da da tsaranka ma allazina yad'una rabbahum kai da wa'annan da ke ambaton da su bil gadati wal ashi safi da yamma yuriduna wajahu suna neman yadda Allah qala muslimun fi sahihihi imamu ibn kathir yace imamu muslim yace a cikin sahihi ne yace haddathana abubakar bin abi shayba qala haddathana muhammad bin abdullah al-asadi an isra'il shine isra'il bin yunus bin abi sata sabili kiran al-miqdam bin shuraih an abihi shuraih عن سعد وهو ابن أبي وقاص وده حديث يقول لك سعد بن أبي وقاص قال سعد يكشوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر من كتن تتعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مشدة فقال المشركون كي مشركين سكا شيء للنبي صلى الله عليه وسلم سكا شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعود هؤلاء سجيفة دواء إن متن شدة إن كوم سنبقوي لا يستوئون علينا بس إسا تزمنا تعيدا بس إيه زما وجند مشي زما قال wa kuntu ana wa ibn mas'ud shi abu sa'id asad bin abi waqas yake sana kasance da ni da abdullah bin mas'ud ne wa rajulun min hudayl da wani mutum daga kabilar hudayl wa dilal da bilal wa rajulani nasitu ismahuma na manta sunayen su da wasu mutane guda biyu da manta sunayen su فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله magana ta bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai yayi jin damuwa ta ya ga abai a ce ya bar wa'annan mutanen da yake tare da su fa haddatha nafsahu yayi ta labarin kai ne wata yace ko dai indi ko dai ka indi kai bazan bar su ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sauka san mai da wannan aya yace wala tadawil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wala shay'in yuriduna wajahu kada kai jifa da wa'anda suke cewa ubangijin su safi da yamma suna neman yadda shi zaka wannan ayat ta sauka ga wayannan mutane sai eh, ta sauka ga wayannan mutane ne talakawa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau duk inda ake ilimi duk inda ake karatu za ga babu bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi in ka diba nan yanzu na akwai talaka akwai mai kuɗi ba sunan waje ɗaya suke zaune ba shi a keɓance wajen masu kuɗi daban akwai VIP ta ganin wajen wa'azi an ce ga VIP babu VIP wajen wa'azi sai ka bayyana shi ka duniya kun shiga jirgi ta ga business class su ga wajen economy ga wajen sauran talakawa sai ji wani babban taro sai a ce ga haya table ga wajen manya manya wajaje na gaba don Allah a kiyaye sahu biyu a kiyaye kaza kaza wannan na manya ne kujeru biyu na farko sai an zo wajen abubuwan duniya su da DIP amma ya zo wajen wajen abubuwan lahira babu yadda za a yi malami na Allah sai ka bar ɗalibanka ka dawo fada ka bar ɗalibanka ka dawo nan inda muke gidan gwamnati ka bar ɗalibanka ka dawo nan inda muke fadan masu kuɗi mafi yawa malamai na Allah ya suna karatu a masallaci suke yi masallaci masallaci na kowa da kowa ne ba cewa ke bance bi aiki kuma haka ya kamata a yi haka Allah tabaraka wataala ya umuta ya kuma wa man ce wa qul haqqu min rabbikum ku dai za ku faɗi ku faɗi gaskiya daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirta wannan ayat ta nuna shi akwai mashiya akwai a ganin dama yanzu nan da kake wajen tafsiri da ka ga dama da kana son wajen kallon kallo da ka ga dama da ka kunna wata tasha inda kake saurari a rediyo ka kunna wata tasha kana saurari wani kidi ka ga dama da ka ga dama da kana kallon abubuwan ba tsane ba wannan tafsiri za ka kallo ba ashe 'yan adam suna da mashiya amma mashi'a su ba ta tafiya sai da mashi'a Allah wa ma tasha'una mashi'ata illa an yasha Allah ku kai ba za ku iya taku mashi'a ba sai Allah ya so wannan shine aqida ahlus sunnati wal jamaa asiya take sai nuna cewa ashe akwai mashi'a mutum yana da dama abin da yake yana da dama abin da yana iya yin abu kuma yana iya bari kamar da nake wasu ya sun ga dama suka su wajen tafsiri su ga masu wajen kallon kwallo ko wajen kallon rawa ko wajen ba duk jama'a ta kuce yanzu a wajen tafsiri ba duk jama'a ta kuce ka azumi ba yanzu wanda ya gida ma ya dauka wanda ya gida ma kai ya dauka dan adam yana yana da mashiya kenan amma mashiya shi tana irtibati ne da mashiya Allah wa ma sha'una illa an yasha Allah ko kanku ba za ku samu mashi'a ba sai in Allah ya so hakan sai in Allah ya so sai mashiya ku tafi daidai da daidai da abin da Allah ya so aqida ahli sunnati wal jamaa tsakiya take tsakanin aqida jabariya da qadariya jabariya a gefe dai wasu mutane da ke cewa duk abin da mutum ya yi tilasta shi aka yi zaka da kamata Allah ya sa kowa wuta baranan lahira zaka so abin da suke kawai duk abin da kai Allah ya ga dama kai wannan abin zaka don ni zaka za a cewa Fir'auna sa shi wuta tunda shi auna Allah ya ga dama ya zan kajiri Allah ya kaddaro zai zama kajiri haka Allah ya yi shi ta majabariya don me za a cewa wanda ya sha giya a ba bashi zunubi bancin Allah ya tilasta shi ya sha giya don me ake cewa wanda ya yi kaza ya yi bota mugunci tunda Allah ya tilasta shi ya bota mugunci wanda kan ce majabariya wasu kuma gefe da akwai kadariya wanda ce babu ma kaddara Allah ya ce wa man sha a sha'a falyu'min wa man sha a sha'a falyakfur wanda ya gara ma ya imani wanda ya gara ma ya shi don haka ai babu Allah bai kaddar komai ba kai yanzu nan Allah bai kaddar ko musulmi ko kai duk abin da kai shi ka gara ma ahlus sunna suna tsakiya suna cewa Allah ya kaddaro amma ya ba dan adam dama don haka in Allah ya kaddara mutum na aljanna ne sai shi kanshi ba zai ji dadin sabon Allah ba amma wanda ya ji dadin na sabon Allah tun duniya ya shanye dadi dai zaka mutum shi kanshi yana ji in zai yi adin gaba na kwarai ba zai iya kamewa zaka sai aka sa mai wannan shawar sai aka bashi da ita mashiya Allah shi ya sa maka wannan shawar da kake ji idan zaka yi zunubi sai baka da ita idan wannan shawar kai kokari ka bi ta kai ka bushe da kake so ta yanzu ka halaka kanka idan kuma wannan shawa ka danne ta kai abin kwarai to wannan kuma kai da mashi Allah Allah ya nuna cewa dama kullum muyassaru lima kulika lahu kowa zai ji saukin abin da aka halice shi saboda shi ka danne wannan shawa ta ka kai abin da Allah yake so ka bi Allah kenan mashi aka tayi daidai da wanda za ta kai ka aljanna zaka kowa dan adam yana jin haka duk wanda yake azumi yana jin yunwa yana jin cewa ba tilasta shi ake yi ba dalilin ba tilasta ka ake da ai ga wani can bayani kai ma ka gara ma ka doke ruwa ka sa gabatin ka ba ka ne kaza ai ba sai ka sa ruwa wannan hakurin da kai shi Allah yake wada lada amma ka san overall hakurin ka sai Allah ya nuna wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ne shi yake kasancewa annabi ke cewa mutum yana aiki aiki irin na yan wuta sai saura tsakanin da wuta jira'i daya sai wancan mashiya ta riga fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan littafin ya riga fa ya'mala bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha sai ake na aljanna ya shiga haka kuma aka shiga take kai ko bayan Allah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika Allah ya tabbatar da mu ce karo ko ihdinas siratal mustaqim Allah ka ban mu akan hanya ka ban mu ka hanya ta kwarai domin dan adam yana da mashiya kuma Allah yana da mashiya mashiya Allah ya kaddaro ya bakka da taka mashiya kai abin da ka ga dama in kai na kwarai ka ga na kwarai in kai mugu kuma ka ga mugu Allah ya ce inna tadna lil zalimin naran mun yi tanadi ga azzalumai wanda suka ji mashi'a su saba ma Allah wanda suka yi mashi'a su kai kafirci mun yi musu tanadin naran wata wuta idan kana son ka wuce ka gaji kauyin gina gidanka nan take ka wuce ta haka kauyin gina ka ta kada yace bulo ne inci tara ko bulo inci shidda shi ne kauyin ginarka amma wutar jahannama kauyin gina tafiya shekara 40 ake yi ka ko kai kuwa ko an ka tafi da za ka fita ka tsallake gina shekara 40 za ka yi in ka yi tsallake gina ka tun ka tsallake kake kaga kake kana abai kira cikin wuta bale ma ba za ka iya fita ba shine wutar Allah ya tsare mu daga wuta naran wata wuta a haqadin suradiqwa wanda jinonin wannan wannan wutar ta jewaye su wa in yastajisu idan suka kai kishirwa suke ji a ba su ruwa yugatu bima'in sai a ba su ruwa kalmuhuli ruwan kamar ruwan kurji kamar kamar kamar kamar kamar wannan kakkin mai ya zo ta fasara ce kamar jini almuhul fasara ce ya zo kamar jini fasara ce ya zo ruwan kurji fasara ce ta zo ruwan mai ta fasara su ni yake yi ya shuwil wujuha yana kone fuskar ɗan wuta wata abin da ake yin sun ji yunwa sun ji sun ji yunwa suka ce a ba su wuta sai a ba su zakku inna shajarata zakkum ta'amun asim in suka ce a ba su abinci sai a ba su shajarata a ba su wata itaciya ta zakkum ta kaya in suka ci ta makoye su ce ruwa suke so sai a ba su ma'in kalmuhuli ruwa kamar ruwan kurji kamar ruwan jini ya shuwil wujuha yana kona fuska da sun yi da fuska su ta sai naman fuska su dade Allah ya tsare mu daga azabar wuta Allah kai mu tsari daga azabar wuta Allah kai mu tsari daga azabar wuta hadisi ya zo kunne mu tsari daga azabar wuta wuta za ta ce Allah ka tsare shi daga azabata sai ku yawaita nema Allahumma ajina minan nar Allahumma ajina minan nar Allahumma izna min azabil nar ku yawaita roƙon Allah ya tsare ku daga azabar wuta sai Allah ya ce bisa sharabu cir da abin sha wannan muhun cir da abin sha da shi wata'at mutafaka sannan cir da wuta wajen matsaya sai eh, shi ne mustaqarran wa maqama duk mustaqarran da muqaman duk ana ce mai mutafaka wato wajen da zaka tsaya dan lokaci ko wajen da zaka dade cin da wuta amma ba wuta dai Allah ya halitta ba Allah ya halitta ga wanda suka yi imani yana da bushara gare su kan ta mu ji amine خضرا من سندس ويلبسون ثيابا faɗi halin yan wuta sai biyo ga halin aljanna sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati lalle wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba mu tozar talada duk wanda ya ta aiki wato duk kai aikin kwarai ba a zalunta karana alkiyama duk abin da kai sai ka gane na kwarai kamar duk abin da kai sai ka gane mugu ka taba baiwa wani sadaka yanzu ka manta da ita yanzu kake da mutanen da ka taba ba sadaka a rayuwarka ba za ka taba iya tunawa da su ba amma Allah wa asa kullu shay'in adada Allah ya kidan komai yana yana jiran ka zai baka komai da komai da kai za ka gani na filoli da kai da ka tashi da dai kai sallah baka ya kidan yasu lokacin da ka zauna a wani majalisi ya ce annabi Muhammad kace sallallahu alaihi wasallam ba ka ya kidan yawa ba amma Allah yana nan ya kidan ya watan da'in Allah ranar alkiyama shine Allah ya ce wa anna sa'yahu sawfa yura duk aikin da kai sai ka gani Allah ya haka idan mutum yayi shekara 30 sai shekara 30 din nan ko kuma ya shekara 40 shekara 30 cikin su yayi digiri yayi master yayi PhD yayi yayi cikin shekara 30 na rayuwa ta yayi primary secondary in ya tashi rubuta CV abinda ɗaya zai rubuta wa shekara hudu ya yi university abinda ɗaya zai rubuta wa BSc Islamic Studies Usman Dan Fodio University 2004 shi ne ya gama CD ya gama amma Allah bai yarda da haka ba sai Allah ya ce wa Allah ai rannan da ka ta zuwa ai baka samu boss ba nisa ba a rubuta ba cikin CD ba ka rubuta CD ka ce ran ina UG CD ne zo ban samu test ba sai da aka yi make up test in ka rubuta shi CD za ta nuna ma ka CD ba za rubuta yaki ba ga rubuta rannan lecturer ya harare ni rannan na zo wajen jarabawa jiro na ya doke rannan school system min wahala kafin in biya sannan kuɗin abinci duk ba a rubuta amma Allah ya ce wa anna sa'yahu sawfa yura duk aikin da kai sai ka gani ba magana wa rubuta shekara ɗaya ba kai aikin shekara hudu a rubuta ma shekara ɗaya wannan sai duniya a lahira duk aikin da kai sai ka gani kuma ka ga sakamakon Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki yayi aikin kwarai to ba za mu tozarta ba za mu tozarta mai lada ba ni na mu bashi ulai kalahum jannatu adnin wannan suna da wata jannatu adnin aljanna ta tabbata. tajri min tahtiha al-anhar wadda koran muke gudana karkashin ta da fiha min asawira suna yin kawa da mundaye min zahabin na kaga da da ake sa mundaye suna yin mundaye yanzu ake sawa agogo ake sawa ko zaka suna kawa da agogan ne na dinari suna ke nuni asawira sune mundaye min zahabin na wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin sannan suna sa tufafi kore kaga kore tana da kyau. khudran kore min sundusin na wani nau'in alhariri wanda yake lahe lahe wanda baya da baya da kauri wa istabraqin da wani nau'in alhariri wanda yake da kauri wato in kana so kace dukkanin kalar tufafi da suke so da masu kauri da waɗanda ba su da kauri muttaqiina fiya ai tuwayi masu kauri suna nuna ba tuwayin haduwa bane tuwayi masu lahe lahe sun yi haduwa ko shi wani haduwa kina kai da jeans da chinos su wadanne ne ya yanzu ana gaye da jeans ko ana gaye da chinos jeans da chinos dul du abin da suke dul lahilai suke ai kawai suke da shigo su fatin kawai su da ake sawa a sa su ka sa na chai su ma lahilai suke su ma kawai gare su ko zaka tuwayin kawa akwai masu lahilai akwai masu kawai zaka duk duka tuwayin da suke so sannan kala bata tsaya ga kore ba saboda kore yana da kyawu ne Allah ya magana kore amma lahum fiha ma yasha'un haka Allah ya ce duk abin da suke so akwai na majid muna da kazi duk abinda mutane suke so cikin aljanna cikin aljanna suna samu ko komai kake so wanda yanzu aka ce shi cikin aljanna wani ya ce shi yake ma annabi sun shi noma yake ya annabi aljanna akwai wadamu yake akwai wadamu da za a ka yi noma amma wani baya son noma don haka banda shi eh, wanda baya son noma duk abin da kake so Sheikh Muhammad Lamin Shankiri rahimahullah yana tafsiri cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya adwaul bayan sai yake cewa in ka cikin aljanna matan ku na duniya za a gyara a baku wato akwai wani tsoho mata shi na bashi wahala sai sai yake wallahi ma abga mallan ni ba san ta wallahi duk aljanna ga ake ga sai take cikin rami ba wahala shi za a da shi ba wani abu bane da san cewa ana canzawa bane in mutum ya rasa da mai sallar jana'iza sai a ce wa abdullahu zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canza mai mata da tafita ta abinda ake nufi ta ce an canza mata kamannu sai ta fita sai ta fita shi ta duniya za ka koma ci ba ana karanta mata haka canza mata mijin da ya kira ta wajen ta je aljanna ta samu mijin nan da bai mata fada zai zagin ta bai waɗannan abubuwan bai bai bai ita za ka canzawa ake abun kwarai ake bai za ka aljanna lahum fiha ma sha'una. duk abin da suke so suna da waladaina majid muna da kari wasu sun soki wai da ba su da addini suna suka addini addinai da cewa masu addinai zan ce aljanna akwai abinci akwai tufafi wa ya gaya musu jin daɗin duniya da abinci ne da tufafi ina intellectual ina masu tunani ina masu kaza ai wani ni ba ni intellectual ke ba tufafi ke so ba ba abinci ke buje ni ba in ta in solving wani issue in ta in inventing wani abu in shiga lab in fito da wani abu ni shine jin daɗi rayuwa ya tufafi an tsaka tun tufafi yanzu an tsaka tun abinci ba san Allah yake waladaina majid ba san Allah yake lahum ma yasha'una fiha wayannan abubuwan da kuke so duk akwai cikin aljanna kuma Allah yana da wani kai da ku san shi ba sannan Allah ya faɗi cewa ɗan aljanna ya shiga aljanna sai Allah ya ce na ba ku ce Allah duk abin da muke so ka ba mu Sai in ƙara muke ce ni za ku ƙara muna sai Allah ya kare ni fuska ce idan suka ga fuskar Allah za su yi wani da'in da ba taɓa ji ba kaga ganin fuskar Allah daɗi ne ba irin na abinci ba da waɗancan yanci ba suke faɗin cewa sai an su dinga magana abinci sai a dinga magana tufafin sawa to da'in ganin Allah ba daɗi ne na cin abinci ba ba ba daɗi ne na sa tufafi ba irin wannan daɗi ne da kuke ji ya ka kun yi discovering wani abu kaza kun samu wani kyauta a duniya kun samu kun samu wani abu da an daɗe duniya ba a gano shi ba irin wannan jin daɗin da kuke yi gaye da shi ninkin banin ki ya aljanna ke yin sun ga Allah ninkin banin ki Allah ke sa musu Allah ke sa musu cikin su sai Allah ce ni'mat sawabu ma jalla da ladar da muttaqina fi halal araisi bayan sun tufafi masu kyawo sun ci abinci masu kyawo. tsoron muna gudana karkashin su take yin fi halal araiki za su jingina akan gadaje a cikin aljanna ni'mat sawabu ma da ladar da Allah ya ba su wa hasunat mutafaqa kuma ma da wajen tsayawa da wajen zama sai mallan yake ni'mat thawabu aljaza'ul janna ai madalla da sakamon da aka ba su na aljanna hasunat ah, mu hasunat mutafaqa ai muntafa'an wa maskanan wa manzilan ai madalla da aljanna abinda ake amfani da ita da abin zama da aljanna sai mallan yake fihi mushakala lima taqaddama min wasfin nari ma ahliha a cikin cewa da Allah ya yi ni'mat sawabu wa hasunat mutafaqa akwai mushakala wata akwai kamanceceniya da can waje an wuta sai ce bi'sa sharabu nan kuma sai Allah ya ce ni'mat sawabu sai sai yace ce wa ta'at mutafaka na sai yace wa hasunat mutafaka wannan shi ake ce ma mushakala wato yayi daidai da wancan da aka faɗi wancan shirga mazamna a wuta shirga abin da za su sha da kuma makoma ta munana nan sai aka ce ma da ladar da aka ba su kuma masaukar su ta kyautata Allah ya sa mu aljanna Allah ya sa masaukan mu ta tabbata ta yi kyawu kuma ta kasance aljanna ana kamata mu tsaya mun tsaya labarin aljanna aljannar lahira za mu tashi labari na biyu a cikin suratul kafi labari na aljanna ta lahira wa barib lahum da rajulain da Allah ya hadima abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuka ya Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambaya ɗaya ko biyu da muke ansawa sai mu gani mu ansa insha Allah Thank you. akwai kafara muddin aikata kake insha Allah ba ta aiki in kana nan zame kace ko ne insha Allah suka ce insha Allah to kaga ta lallace ka kuda ajinta babu kafara gare ta amma in dai in dai sai da aka aikata ko menene to dole dole sai kafara kafara kaga dama ka tidda ita in abu da kace sai kayi ne kafin kai kaga dama sai bayan kayi amma dai ta tidda kafara wallahu ta'ala alam Thank you. Allah ya cika mana murutu riba ce canjin kuɗi da kuɗi riba ne azhabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati riban mithlan bi mithlin haka annabi ya ce zinari da zinari azurfa da azurfa riba ne sai an yi daidai da daidai faman faman zada aw tazada faqad arba cikin wata riwaya annabi yace duk wanda ya kara ko wanda ne ne a kara mai to ya ci riba ko ya ne riba to haka baya halatta mutum ya bada sabbin kuɗi a ba shi sahihi a kara mai baya halatta mutum ya bada sabon da dini a ba shi tsoho a kara mai baya halatta mutum ya bada sabon abinci a ba shi tsoho a kara mai duk abin da ya shafi kala daya baya halatta sai hannu da hannu kuma sai daidai da daidai an kara an ci riba kuma wannan ya saba ma doka ta addinin musulunci ce mai ba ɗaya daga cikin manyan ira ne wallahu ta'ala alam Thank you. kusan kusan bambancin fatawa da ake samu ga malamai kwanan ya shekarun baya ko shekara da suka wuce a Airtel ko Airtel Airtel Airtel da ake sayi na na na kamfanin waya a ce ka sai naira hamsin ka ci bashi a baka arba'in da biyar riba ne ko ba riba bane bai san muku matsala ku gane yasa malamai suke na taɓa su da ta a GITV wani shirin majalisar malamai da muka yi a Kaduna in kuka fahimta sai ku fahimta me yasa suke yi duk abin da ya kasance kuɗi ne duk abin da ya kasance kuɗi ne in ka ba da bashi dole a mai san ma daidai ya mai san maka abin da ya fi to an yi riba duk kuɗi shi babu shakka kuɗi riba tana shiga cikin kuɗi idan ne baka bashin naira arba'in da biyar kan mai san min naira hamsin to abinda akan yayi ba amma duk abin kuɗi in ni baka bashin abin kuɗi na naira arba'in da biyar kan mai san min naira hamsin baka yi ba ba wannan shine kauli mafi inganci wannan shi ake cewa bai'u tasfid ko ah, albayu ila ajal yanzu wannan wannan wannan hasatin sai an ce abin da yake kuɗi hannu naira dubu arba'in da biyar sai ni baka shi ne kace kai kan wallahi sai bayan wata uku za ka bani yace bayan wata uku dubu hamsin to wannan halal bayan wata uku dubu hamsin wannan shine fatawa ibnu taymiya shine fatawa ibnu qayyim shine fatawa lajna da'ima su shek muhammad bin salih al-usaymin su manyan manyan malamai malamai duka wannan shine fatawar su wannan haka in dubu arba'in da biyar yake amma in zaka ka kawo mini in zan baka zaka ka kawo mini bayan wata ɗaya za ka biya ko bayan wata uku to sai da dubu hamsin za ka bani wannan don shi bankin musulunci duk duniya haka su gina bankin musulunci to duka je jaiz bank kace kana in ka je bank kace kana so su sai san maka mota za su ce to ba ba ka kuɗin ka gana so miliyan biyu ka je ka sai mota za ka kawo mana kudin ma miliyan biyu da dubu ɗari da za mu ce ni amma ka je Jaiz Bank zai ce maka ni ban ba da kudi ka kawo ni don riba ne sun ga sun baka miliyan biyu ka mai mutu miliyan biyu da dubu ɗari da wannan bil ijma ne ne riba ne amma in ka je Jaiz Bank sai su ce wace wata mota sai ka ga mana mota mun ban ba da kudi sai ga ni motar nan sai sai maka ita miliyan biyu sai su in za kawo musu za ka musu miliyan biyu da dubu ɗari biyar wata mun mun sun maka mota miliyan biyu da ɗari biyar tsakanin kaya wannan halas ne tsakanin kaya kasuwanci da ake action da ake kala uku ne duk duniya bai wuce wannan ko dai ka bada kuɗi ka anshi kuɗi wannan shi ake ma tanji ko ka bada kuɗi ka ka kaya wani ta ce masa yadda sai suwa ko kuma ka bada kaya ka karɓi kaya mun fahimta ko nau'in kalkan guda uku to na ɗaya kawai kawai ne bake shiga ciki kuɗi da kuɗi amma duk kasuwanci in dai ka ba su wane ka saye to babu riba ciki za ka an sa ɗanga dubu arba'in da bai kai sai ke kasa wani shago ya kuma dubu hamsin ko kuɗi hannu ne ba cewa ya yi riba ya yi kaza ko ya kai gara ma in ba ka so ka aje ka je wani kamfani ka sayi haka yake to kaya ba su da riba sai kun fahimci wannan matsalar wajen wajen recharge card to mu dawo ga recharge card recharge card kuɗi ne ko kaya ne bakin fahimtar ah, ka ha bakin fahimtar ka in kake ta ta kudi ne ai kudi ne aka rubutawa to riba ne in kace kaya ne ba kuɗi bane to to babu babu riba ciki mun da ko eh wannan shine malamin duk malamin sa ba ba bane suna cewa rikat tax kaya ne ba kuɗi bane zaka su suna cewa yanzu ba za ka samu ita idan ka na dubu hamsin ba sai ka je wani shago ka je AGG mall sai ka yi shiriki an san ma kaya kawo wata sai ka kai muku tsawa <laughs> ake kuɗin ka dubu hamsin sai ka je kai muku tsawa in nama ya kawo da sunan ga nan ba jiwa ya jiyo ai ma transfer duk duniya haka ake yi to kuɗi ne ba riba ya shiga ciki in kuma za su ba za ya sha card ba ka dai ka ATM eh, ka ɗinka eh, mu eh, dauki kuɗi shi muke karba ko ka hau kuɗi to wannan wannan ita yi haka to ba riba bane don haka abinda muka fahimta wallahu alam shi ne card card ba kuɗi bane wata duk cikin abin kuɗi zakka ya ci komai kama da kuɗi misali in ka je ka so shinkawa ta dubu ta naira hamsin in ka ci ba a ce ba ta naira arba'in da biyar ko ta naira biyar amma ta ta in kai wayan naira da zai gwada saura naira ga da biyar to kusanci ne da ya yi haka haka ta wuta ma yanzu wannan miki da ake amfani da ita za ta ga maka saura unit ɗinka kaza saura kaza kaza to irin su wasu suna ganin kamar kuɗi ne amma kawai mutum inganci ba kuɗi bane ko da rance ne in ba na kuɗi ba ne ba ta shiga ciki wallahu ta'ala ala yana kamata ka bai da cikin watan ramadana na ji wasu na ji wani babban malami ma ya ce haka na manta ko wanne ne kada in faɗi suna ne ga cikin manyan malamai a Saudi Arabia yake cewa wanda ke fidda zakka a wani wata zai iya mai da ita ina tsammani shi ka musu na bad ne to zai iya mai da ita ma ban da tabbas ba ka zai yace zai iya mai da ita a cikin watan ramadana sai ya dinga ba mabukata sai ya kasance lada ta yi ba matsala bane yana halatta wallahu ta'ala alam يقول سبحانه وتعالى ya danganta ya danganta idan ka kwashe kabba mutum ɗaya ba bakkal bane wanda shi ma wata shekara zai iya ba wasu wata shekara zai iya ba wani zakka ka gana gina al'umma ya ci kamar in baka da wannan tabbas to kure ba naira dubu ɗaya dubu biyu ba dai kare ba da ɗan mai mai ɗan kabi kabi ya kasance mutum bakwai takwas sun samu za su kare ba naira dubu dubu mutum ɗari biyu da hamsin su samu kuma ya kasance cewa ba ta yi musu wani wani amfani ba ana jiba yanayin jama'a ne amma in ka raba naira dubu dubu ko ka ɗauka kabba mutum ɗaya in dai ka fi suwa da tayi sai da ka raba ta kawai cikin ne naka da gani da jama'a ke bukata wallahu ta'ala alam hmm. to abin da abin da ni sai muku bayani a sai ga lokaci sai ni kali da nayi muku bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shaytum idza kana yadan bi yadin wannan tambayar ta kasance ta karshe don haka bai in isa asiri sai bayani mai muhimmanci kamar ne bayanin da ka kar gari ta annabi sai ya fada abubuwan da riba ke shiga abubuwa guda shidda annabi yace az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fiddati wat-tamru bit-tamri wash-sha'iru bish-sha'iri wal-milhu bil والبخيل والبر بالبغي abubuwa guda shidda annabi sassan ya faɗi ya ce wa'annan yadan biyadin wa mislan bi mislin in za a sai a sai suwa da su sai an yi hannu da hannu kuma tamka da tamka mun fahimta ko hannu da hannu tamka da tamka sai ne azabu zabi dinari ne da zinari. zinari da zinari ne to dole sai ya kasance a sharadi guda biyu sai kasance hannu da hannu sannan kuma tamka da tamka don ka idan kana so ka yi canji banki a naira dubu goma kana so a canza ba in naira ɗari ɗari sabbi in ka je banki za ka yi musu ga dubu goma ka tsaya kusa da dubu goma su baka dubu goma shi kuma lokaci daya banki ba su kawo dubu goma ka bata ka dawo ya jima za mu baka riba ta yi shiga dole dole riba dutse shiga riban fadl da riban nasiha riba ta jinkiri da riba ta ƙari dole sai ka tsaya to amma idan ya kasance haka azalfa da azalfa haka bur da bur haka shari'i da shari'i haka gishiri da gishiri haka shinkafa da shinkafa ne zinari da zinari naira da naira dala da dala a a a saifa da saifa amma ya kasance zinari da azalfa ne to shi abin da ake so a zai hannu da hannu zaka ya kasance naira ce da dala ya koma dinari da azurfa ba ta an tabbada da naira goma a baka dala goma babu wa wanda zai maka wannan sai dai in tabbada da naira dala goma a fasara ma su ta naira a canza mata suna a baka amma dole ya dambiya da hannu da hannu bai wa ka kudin ka wajen canji ka kai kudin ka tsohon kasuwa ka ce ga dala ɗari a canza maka ka ce naira ɗari za baka za a baka naira naira naira dubu talatin da amma ba a cewa sai an jima ka dawo a baka sai a baka hannu da hannu amma in ya samu bambanci fa ya kasance nau'in kuɗi kun ga wasu abubuwan da annabi ya faɗi guda shidda biyu nau'in kuɗi kuɗi nau'in abinci Ya haka malamai sun gina yasu zaka ya kasance cewa cikin nau'in kuɗi in nau'i ɗaya ne sharadi biyu ne zai hannu da hannu kuma daidai da daidai zinari da zinari ko azurfa da azurfa kinan naira da naira ko dala da dala dole sai hannu da hannu tamka da tamka idan ya sha bamban amma cikin layi ɗaya ne zinari ne da azurfa naira ce da dala yanzu da ɗaya ya faɗi na tamka da tamka sai dai ta hannu da hannu mun fahimta ko to dan yan Allah ko ya dawo wani fanni fa yanzu ya ba kuɗi ya dawo jekan abinci da shinkafa ce za ka sayi wannan babu kana iya ba mutum shi naira dubu goma ya kawo maka kwado ashirin kun ga ba daidai da daidai ba ko sai dubu goma kuka bashi dubu goma sha biyar ko dubu goma ya kama buhu ɗaya kaga ya bambanta ko kuma ya kama da dare an jima mu matsala mun fahimta ko sai ya bashi kudin karyo da safe ka ce malam ne shinkafa ga kuɗi ga kudi na sai kai shinkafa dubu goma sai sai mun je gida in kai ma wani babu ne babu babu wani abu da ke sa mun fahimci wannan haka nan nau'in shinkafa da shinkafa ita ma shinkafa da shinkafa ta ga kasance hannu da hannu ka je wani gida ka so shinkafa ka so ka wannan shinkafa tana da kyau wallahi ni kawo ba sai dadin ka bai sai kawo mu canza ma mana sai ka kawo kwanon shinkafa ɗaya sai ka tsaya nan su baka kwanon shinkafa ɗaya zai halatta sai ta mu ta fita ka dadi za ka ga mu rage a daidai da daidai bai yi wasu maka yin anjima nan take za su baka hannu da hannu amma in shinkafa ce ka kawo za a baka gero kace ina da cin shinkafa a bani gero to yanzu a ji ne an saya za a yi shinkafa da gero yanzu eh kamar kamar naira da dala ne shinkafa da gero duk abinci ne zaka in ka bada kwanon kadai na shinkafa an za ba kwano biyu na gero babu matsala amma sai dai a baka nan ta ke nan nan ta ce za a baka mun fahimta ko kamar yadda naira da dala nan ta ki dole za a baka ina fata mun fahimta ko wannan nau'in kudi da kudi ne ko wace irin currency gare ka in naira in pound sterling in dala in taifa in dai za a canza maka da wani to ba in ne wannan abin za a canza ma dole sai an baka hannu da hannu kuma tamka da tamka in za a canza ma da wani to yanzu dole sai hannu da hannu ba dole sai tanka da tanka ba shi ma abinci in shinkafa da shinkafa ne dole sai an baka daidai da daidai kuma hannu da hannu amma in shinkafa da gero ne to babu matsala za a iya baka ko nawa kuka yi amma kuma dole sai yi ne hannu da hannu to yanzu in shinkafa da kuɗi ne fa zai da haka dama kana iya bashi kuɗi ya kawo ma ya anjima kana iya bashi wannan duka nau'in ban duba ya shiga kun fahimta ko insha Allah wata za mu yi babu riba na bulugul ma za mu karanta shi a wannan masallaci insha Allah ko dai malam Siraj ya karantar da shi ko malam Hassan ya karantar da shi ko malam Sama'il ya karantar da shi ko malam Wamako ya karantar da shi na muku alƙawarin wannan guda hudu ya samu ƙarin na biyar babu matsala ko sai insha Allah wa'adan ɗaya cikin hudu insha Allah za ku karantar da shi shi mu ne waki da su ya karanta suwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum